بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بايهك من أبو دياد الله سبحانه وتعالى da ya nuna mana wannan safiya mai taron albarka safiya ta lahadi ta kuma goma sha tara ga watan rajab a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da goma sha takwas ga watan biyar shekara ta 2014 miladiyya za mu ci gaba da karanta wannan littafi na maktasar siratin nabi sallallahu alaihi wasallama wa sirati ashabil ashara takaitaccen tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma takaitaccen tarihin sahabbansa guda goma wanda yake mun yi darasi akan abin da ya shafi sahabbansa guda hudu akan abubakar da umar da usman da ali yanzu za mu tashi a cikin goma din nan zuwa ga sahabi na biyar wanda ke shine abu muhammad walhatu bin ubaidillah radiyallahu ta'ala an shine qala rahimahullah أبو محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب daga cikin mutane goma waɗanda suka karɓi takardarsu ta aljanna daga hannun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama waɗanda ake kiran su al-asharatul mubashsharuna bil janna mutane goma da ake musu bishara da aljanna hadisi guda daga cikinsu akwai talhatu bin ubaidillah radiyallahu ta'ala an wanda malam ya kawo shi anan shine na biyar talhatu ibn ubaidillah talhatu dan ubaidillah Allah ta'ala ya kara mushi yadda shi bahaushe shi hausa zai kira talha talhatu shine sunan amma zai kaza ana kiran da sunan talha talhatu bin ubaidillah saboda ka talhatu suna ne mai kyau wanda ya kira da talha sai ce sunan shi talhatu ne ba sunan shi talhatu ba طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله عبيد الله بن عثمان عثمان بن عمرو عمرو بن كعب كعب بن سعد سعد بن تيم تيم بن مرة مرة بن كعب كعب بن لؤي لؤي بن غالب شين ما لك تشوى يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب sun haɗu a cikin kakanninsu sun haɗu A akaka yaltaqi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana haduwa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a dangantaka fi murrata bin ka'ab a wurin kakan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam na shida shine murratu dan ka'ab murratu dan ka'ab shine kaka na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kakan shi na shida kuma yana cikin kakannin shi Talhatu bin Ubaidillah sai nuna mana tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi sallama da kuma Talha bin Ubaidillah akwai dangantaka wacce take ta jini sun hada kakanni tare Talha bin Ubaidillah bayan kasancewa shi yana cikin al'asharatul mubashirun bil janna yana cikin sahabban da suka tsaya ba su juya da baya ba a ranar yakin gololo ranar khandak ranar ghazwatul ahzab ranar da tsanani tsanani har Allah ta'ala ya ce ya yi hadari da abin ne domin a girgiza zukatan mummuni kaga falatu bin ubaidillah yana cikin waɗanda suka tsaya bija da baya ba Allah ta'ala ya ƙara musu yadda ya ƙara musu ɗaukaka kamar yadda muka ambata waɗannan sahabbai da muke za ka sana da alaƙa da manzo Allah sallallahu ta'ala sallam sosai kun ga tun da muke na Abubakar da Umar da Uthman da Ali har zuwa wannan na biyar za ka a cikin kakanni sun hada kaka daga cikin kakanninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala rahimahullah wa ummuhu sabatu bint al-hadrami ukhtu ala al-hadrami yace wa ummuhu gatumarsa ma'ana mahaifiyarsa kenan mahaifiyar shi talha bin ubaidillah ita ce asabatu bint al-hadrami ita ce asabatu diyar hadrami ita ce mahaifiyarsa ukhtul ala bin al-hadarami ita yar uwa ce ta ala bin al-hadarami shi ala bin al-hadarami yana cikin sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam